Ku dibi hoto na goma sha ɗaya. Sol ya yage alkerbar Sama'ila Littafin Sama'ila na ɗaya, Sura goma sha biyar, aya ɗaya zuwa ashirin da tara. Amilikawa waɗansu miyagun mutane ne da suka wahal da bani Isra'ila ƙware da gaske. Sama'ila ya ce ma Sarki Sol, yanzu ka saurari abin da Ubangiji Allah ya ce, Tafi ka kashe amilikawa ka kashe dukan abin da suke da shi kuma. Ubangiji Allah ya taimaki Sarki Sol da shi da sozawan shi sun ci nasara a kan amma Asha, sozawan Sol da Sol ba su yi biyayya ga Ubangiji ba, sun bar dukan dabbobi. da dai kaya masu tamani na amalikawa sun ce domin su ba Allah hadaya ne. Suka bar kuma sarkin amalikawa. bayan wannan ne Sama'ila ya zo ya ce masol, da shike baka saurari maganar Ubangiji ba, Ubangiji shi kuma ya da kai. Bayan wannan, sai Sama'ila ya koma. A wannan lokaci ne Sol ya kama alkerbas shi, wannan alkerba ta tsage, sai Sama'ila ya ce, Ubangiji ya tsage sarautarka, kuma ya ba wani mutum wanda ya hika. ’Yan uwa, Sarki Sol ya ba Ubangiji Allah hadaya, amma bai yi mishi biyayya ba. Sama'ila shi ya yi biyayya kuma ya bauta ma Ubangiji dukan muddan ran shi. Mi ya fi kyau, mu ba Ubangiji Allah wani abu ko kuwa mu yi mishi biyayya.